takaddama a kan kuɗin ma'aunin gangan ɗanyen man fetur da ya kamata a yi amfani da shi wajen shirya kasafin kuɗin shekara 2014 shi ya sa shugaba goodluck jonathan daga batun gabatar da kasafin ga majalisar tarayya har sau uku a ƙarshe dai ministan kuɗi ngozi okonjo iweala ita ce ta wakilci shugaban ƙasa goodluck jonathan ɗin inda ta kai kundin kasafin ta miƙawa wa majalisun biyu ba tare da yin wani bayani a kai ba shigarta majalisar da aje kundin da kuma fita ta yi su cikin minti talatin ne kacal sai dai a yayin da ta gana da manema labarai a wajen majalisar ne ta bayyana abin da kundin kasafin kuɗin ya kunsa. aggregate expenditure excluding shopee funds is about 4.6 trillion naira ngozi ta ce kasafin kuɗin na naira triliyan hudu ne da biliyan 600 manyan ayyuka za su ci kashi 27 na kasafin kuɗin ko naira tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya ƙananan ayyuka kuma za su ci kashi saba'in da biyu cikin ɗari na kasafin kuɗin na tambayi sanata abubakar tutare ra'ayinsa a game da kasafin kuɗin sai ya ce abu ne wadda ba taɓa yi ba an fara shi yau an saba dai shugaban kasa shi ke kawo kasafin kuɗi ya zo ya mika ko da shi ke bai saba ma ka'idan doka ba amma a bisa shanshanta da ya kamata ya kawo wannan kasafi ma majalisa kamar yadda ya saba kawowa to amma wannan karon an kawo ta kawai a dunkule an ajiye mu da muke wurin ganin ta muka yi a zaune ba mu san me ke ciki ba hatta shugaban bai sai shi ga abin da ke cikin wannan kasafi ba abin bakin ciki shine ta zo a ran da muka rufe majalisa don za mu tafi hutun karshen shekara amma kuma tsohuwar ministan kuɗi sanata ne nadi esther usman ta ce kawo kasafin ya yi mata daɗi eh to ya yi min daɗi don dai an dai kawo ko ba haka ba ah, ina ganin ko shugaban kasar ne kawo ko ita ministan ne ta kawo duka dai an kawo ko ba haka ba ta za a yi kofin a aika ma kowane sanata ya karanta ya gani so banga babu wani banga wani problem a ciki babu wani illa shi kuwa ahmed babba kaita dan majalisar wakilai daga jam'iyyar adawa ta apc ya ce su ba su ɗauke shi kasafin kuɗi ba tukunna na farko dai mu har yanzu mu ɗauke shi kasafi gaskiya kiyasi ne na abinda bangaren masu zartarwa suka kawo mu yanzu za mu buɗa shi mu ga ya yi daidai da abin da ya dace da talakan najeriya idan ya yi to 'yan gyare-gyaren da za a yi bashi ya wuce idan bai yi ba kuma gaskiya akwai rigima ganin cewa a shekara 2014 za a fara hidimar siyasa kafin zaben shekara 2015 gadan-gadan akan haka ne na tambayi sanata babayo gamawa ko yana ganin kasafin kuɗin zai samu kyakkyawar aiwatarwa kuwa ga bayanin da ya yi. Kamar yadda zaki fahimta shi majalisa tana aiki ne bisa ga abubuwan da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Kuma kundin tsarin mulki na 1999 wanda aka gyara ya ba da dama karkashin layi na 88 sakin layi na biyu ba cewar majalisa ta gudanar da bincike kuma ta bayyana duk gunda aka samu wata rashawa ko cin hanci kuma karkatar da kuɗin gwamnati zuwa wani dalili ba na raya ƙasa ko inganta rayuwar al'umma ba ya shigo wannan layin ya saba kuma na tabbatar miki cewar majalisa za ta yi kokari kamar yadda muka saba ta hannun kwamitocin mu wanda suke kula da da cibiyoyin gwamnati da ma'aikatu a tabbatar da cewar in an ba da kasan kuɗi domin yin hanya an yi hanya wanda aka bayar domin yin ruwa a tabbatar cewar an batar da shi ta wajen ruwa ina ba mutane tabbaci wannan kasan kuɗin ma zai samu irin wannan kulawa ɗin kuma ba za mu amince a karkatar da shi domin yin siyasa ba an yi kasafin kuɗin a ma'aunin gangan ɗanyen man fetur dalar amurka biyar bayan majalisar ƙasa ta cimma daidaito a kan haka madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya